Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shar hausa radio boh na wannan safiya ko wani farko a wannan rana ta litinin da fatan an wai gari cikin koshin lafiya ga dajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan samu na tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan sai mu gabatar muku da shirin nan na guzuran hanya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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. shugabannin kasashen turkiya da kuma rasha na shirin halartar taron astana karo na bakwai da iran ke karɓar bakunci ziyarar biden a gabas ta tsakiya ta zubar masa da kimar mai fafutukar demokradiyya a cewar kafofin yada labaran amurka da dama ƙungiyar tarar afirka ta kaddamar da dandalin gargadin wuri domin magance rashin tsaro to ga cikakkun labaran a wani lokaci yau litinin ne ake sa ran shugabannin kasashen turkiya da kuma rasha za su iso nan birnin tahiran domin halartar taron astana karo na bakwai kan batun siriya da iran ke karɓar bakunci a gobe ne za a gudanar da taron na astana da zai hada shugaban kasar iran ibrahim ra'isi da takwarorinsa na turkiya recep tayyip erdogan da kuma na rasha vladimir putin taron kasashen uku na farko dai an gudanar da shi ne a birnin sochi a shekarar 2017 bayan tattaunawar astana tsakanin bangarorin da rikicin siriya ya shafa domin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma magance rikicin siyasar kasar ta siriya haɗuwar za ta kasance irin ta farko ta tsakanin shugabannin uku tun bayan zuwan sabuwar gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi na iran a birnin tehran bayanai daga amurka na cewa ziyarar da shugaban kasar ya kai a gabas ta tsakiya ta zubar masa da kima a matsayinsa na mai fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya da kare hakkin ɗan adam wannan na kunshe ne a cikin irin sharhuna da kafofin yada labaran amurka da dama suka yi game da ziyarar da shugaban kasar joe biden ya kai a yankin gabas ta tsakiya hulɗar soji da tattalin arziki tattaunawa da abokan hulɗa a yankin golf su ne manyan batutuwan da shugaban ya sanya a gaba a ziyararsa a yankin sai dai a cewar bayanan ziyarar ta bar baya da kura musamman kan ganawar da shugaban amurkar ya yi da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad ben salman wanda hukumar leƙen asirin amurka ta cia ta bayyana cewa shine ya bada umarnin kashe dan jaridar nan jamal kashogi wannan a cewar kafofin yada labaran amurka hotunan ganawar biden da rima muhammad bin salman tamakar biden ɗin ya yi ban kwana ne da duk wani jawabi da ya shafi batutuwan kare hakkin biladama shugaban jaridar washington post wanda dan jaridan kashogi yake wa aiki kafin a kashe shi ya kwatanta ganawar ta biden da muhammad bin salman da abin kunya sannan tamakar baiwa hukumomin saudiya wani halasci ne ita kuwa jaridar new york times ta bayyana ziyarar ta biden a saudiya da cewa ba zai taɓa cika alkawuran da ya ɗauka ba ta fuskar tabbatar da demokradiyya sannan bai da alkibla a siyasarsa ta waje sannan wani sakamakon jin ra'ayi na 'yan jam'iyyar democrat ya nuna cewa kashi biyu cikin uku na masu kada ƙuri'a ba sa bukatar biden ya sake yin takara a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta 'yan democrat to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran a iran an fara bukukuwan idin gadir a duk faɗin ƙasar don tunawa da ranar da manzon allah tsira da amincin allah sabata a gare shi da iyalan gidansa ya naɗa sayyidina ali ɗan abi talib alaihi salam a matsayin halifa kuma wasiyinsa a bayansa ana gudanar da bukukuwan sallar idin gadir ne tsakanin mabiya mazhabar shi'a a ranar 18 ga watan zulhijja na kowace shekara malaman tarihi sun bayyana cewa manzon allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi da iyalan gidansa bayan ya kammala ayyukan hajji a hajjinsa na ban kwana ya tsaya a wani wuri da ake kira gadir hom a kan hanyarsa ta komawa madina inda ya shilantawa jama'ar da ke tare da shi a lokacin kan cewa ali dan abi talib alaihissalam shine shugaban duk wanda shine shugabansa a duk tsawon tarihin addinin musulunci musulmi mabiya mazhabar shi'a kan gudanar da wannan bukin na idin gadir ƙungiyar tarar afirka ta iyu e ta kaddamar da wani dandali da ke da nufin yin gargadi na wuri domin kare aukuwar rikice-rikice da inganta zaman lafiya a nahiyar mataimakiyar shugaban au e in insaza ba ganwa ta bayyana yayin kaddamar da dandalin a gefen taron majalisar zartarwar kungiyar tare ta afirka au karo na 41 cewa dandalin na musayar bayanai kan gargadin wuri da kare abkuwar rikici zai taka muhimmiyar rawa wajen kare abkuwar rikice-rikice a nahiyar haka kuma yana da alhakin ganowa da sauya barazana zuwa zaman lafiya ta ce ana sa ran dandalin zai samar da kwanciyar hankali a nahiyar da inganta musayar bayanai tsakanin kasashe mambobin kungiyar ta tarayyar afirka tana mai cewa ya kamata kasashen su kara mayar da hankali kan tsarukansu na gargadin wuri bisa la'akari da tsarkakiyar da ake da ita ga samar da zaman lafiya a nasa bangaren kwamishinan kungiyar ta tarayyar afirka au mai kula da harkokin siyasa da tsaro da zaman lafiya bankole adewe ya ce dandalin zai yi amfani da sabbin fasahohi wajen yin gargadin wuri ga kasashe mambobin kungiyar kan barazanar tsaro to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh to a gashi da hassan barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran shirshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi a kan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma yin fashin baki har ma da jin hangar masana wasu lokutan. a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan ziyarar da shugaban kasar amurka joe biden ya kawo yankin gabas ta tsakiya inda ya ziyarci falasdinu da isra'ila ta mamaye daga bisani kuma ya wuce kai tsaye zuwa kasar saudiya inda ya gana da sarkin kasar ta saudiya da kuma halartar zaman taro wanda ya hada shugabannin kasashen larabawan yankin tekun fasha da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan inda suka tattauna akan batutuwa da suka shafi harkoki na tsaro tattalin arziki makamashi da dai sauransu wannan da shine abinda shirin namu zai dubi a kansa da fatan masu saurare za su biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. a cikin wannan makon ne shugaban kasar amurka joe biden ya kawo wata ziyara aiki a yankin gabas ta tsakiya wadda amurka da isra'ila ke bayyana ta a matsayin ziyara ta tarihi joe biden ya fara sauka a filin sauka da tashin jiragen sama ne na bingoriyan da ke tal aviv a palestinu da isra'ila ta mame inda ya samu tarba daga jami'an isra'ila da hakan ya hada da firaministan isra'ilan yair lapid da kuma dukkanin ministocin isra'ilan game da sauran jami'ai da suka hada da 'yan majalisar kenneth a filin saukar tashin jiragen saman na bingoriyan joe biden ya gabatar da jawabi ga ɗimbin yahudawa da suka taru a wurin kamar da shi ma minister isra'ila yair lapid ya gabatar da nasa jawabin na lalimar habin ga shugaban amurka joe biden wanda a cikin bayanin nasa ne ke bayyana joe biden a matsayin dan sahiyoniya wanda ba bai hude ba domin kowa a cewar prime firaministan isra'ilin yair lapid mutum zai iya zama dan sahiyoniya amma kuma ba bai hude ba wanda hakan ya danganta ne da irin goyon bayan da yake baiwa isra'ila da kuma joe biden a cewar firaministan isra'ilan ya kai wannan matsayi a lokacin da yake ganawa da firaministan isra'ilan da kuma sauran jami'ai joe biden ya tabbatar wa isra'il cewa amurka za ta rubanya irin taimakon da take baiwa isra'ilan a dukkanin bangarori da suka hada da taimako na kayayyakin soji da kuma sauran harkoki na tattalin arziki domin kowa a cewar joe biden alaka tsakanin isra'ila alaƙa ce ta rayuwa baga kuma joe biden ya tabbatar wa isra'ila da cewa zaka ka amurkan tana ƙoƙarin ware wasu makudan kuɗaɗe domin inganta harkoki na zamantakewa da kuma ƙara samar da ayyukan yi a tsakanin isra'ilawa ta hakan zai ƙara tabbatar wa isra'ila ci gaban da take buƙatar samu a dukkanin ɓangarori baya ga kuma ya tabbatar isra'ila cewa za su haɗa ƙawance wanda zai kunshi ita kanta isra'ila da kuma sauran kasashen laraba na yankin da ma wasu kasashe domin tunkara abin da ya kira barazanar iran a yankin gabas ta tsakiya da kuma maslahar amurka a yankin sannan kuma ya jaddada cewa amurka za ta yi aiki kafada da kafada tare da isra'ila domin tabbatar da cewa iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba baya ga haka kuma joe biden ya tabbatar wa isra'ila da cewa su riga sun gama tattaunawa da saudiya kan buɗe sararin samaniyar ta ga jiragen isra'ila da suke zirga-zirga a cikin sararin samaniya wanda saudiya za ta baiwa isra'ila damar yin amfani da sararin samaniyar ta kamar yadda sauran kasashen duniya suke amfani da shi domin gudanar da harkokinsu na kasuwanci tattalin arziki da dai sauransu bayan ganawar da joe biden ya yi da jami'an isra'ila a birnin tal aviv daga bisani kuma ya wuce birnin ramallah hedikwatar gwamnatin falasdinawa da gana da shugaban falasdinawan mahmud abbas da kuma suka tattauna a kan batutuwa daban-daban da hakan ya hada da batun taimakon da amurka take baiwa gwamnatin falasdinawa inda joe biden ya ce amurka za ta ci gaba da taimakawa gwamnatin falasdinu a dukkanin bangarori musamman ma a bangaren harkoki na ilimi baya ga hukuma joe biden ya ce wa mahmud abbas amurka tana nan akan bakanta da ganin cewa an samu kafa kasashe guda biyu masu cin gishin kansu da suke makwabtaka da juna wato isra'ila da palestino baya ga kuma a nasa bangaren shugaban palestina mahmud abbas ya yi wa joe biden korafe-korafe gane da yadda isra'ila kan yi fatali da dukkanin al'amara da suka shafi haƙoƙin palestinawa kamar yadda kuma mahmud abbas ya buƙaci joe biden da cewa amurka ta tabbatar da cewa an yi adalci a kan batun kisan da aka yi wa 'yar jaridan nan shirin abu akila wanda wani sojan isra'ila ya yi a kwanakin baya a garin janin duk da cewa dai masana suna kallon ziyarar ta joe biden a ramallah a matsayin wani al'amari na siyasa domin wanke fuskar amurka wadda ta riga ta ɓaci dangane da goyon bayan da take baiwa isra'ila ido rufe wajen take haƙoƙin falastinawa duk da cewa dai babu wani abu takamaime wanda amurkan ta gabatar na ganin cewa an aiwatar da shirin zaman lafiya ko kuma samar da kasashe biyu masu cin gishin kansu a maimakon haka ma joe biden ya yi wa isra'ila alkawalin cewa amurka za ta ci gaba da kokarinta na ganin cewa ta sanya isra'ila ta zama ta dunkule da sauran kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya tare da tilasta larabawan su kulla alaka da isra'ila ta yadda isra'ila za ta amfana da ɗimbin dukiyar da allah ya huwa cewa ƙasashen larabawa hankali kwance to bayan ziyarar tasa a tel aviv da kuma ramallah joe biden ya tashi daga filin sauka da tashin jiragen sama na ben zuwa filin sauka da tashin jiragen sama na jidda da ke kasar saudiyya. kamar yadda kuma daga bisani ya birnin riyad inda ya gana da sarki salman bin abdulaziz sarkin kasar ta saudiya duk da cewa dai a tattauna wasa da sarki salman din babu wani abu takamaime wanda suka yi tsokaci a kansa daga bisani kuma ya dawo jidda domin halartar taron da aka shirya gudanarwa a tsakanin amurka da kasashen yankin tekun fasha da kuma wasu daga cikin kasashe da aka gayyata kasashen yankin tekun fasha waɗanda shugabanninsu suka samu halarta da kuma sarakunansu wanda suka hada da ita kanta saudiya wadda ya rima mai jiran gado muhammad bin sulman kuma mai masaukin baki ya jagoranci tawagarta a taron sai kuma kasar oman wadda sarkin kasar ya halarta gami da sarakunan bahrain qatar da kuma kuwait da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa bayanan kuma kasashen da aka gaici shugabanninsu sun hada da iraki da jordan da kuma masar su sun halarci zaman taron a lokacin taron na birnin jidda joe biden ya gabatar da jawabinsa inda bene cewa amurka za ta yi yakacin kokarinta domin tabbatar da cewa ta wanzu a yankin gabas ta tsakiya da kuma kare maslahata a yankin da kuma yin aiki kafada da kafada da kawayenta domin cimma burinta ya kuma bayyana cewa amurkan ba za ta fice daga yankin gabas ta tsakiya ba ta yadda rasha da china da iran ba za su iya mai gurbinta ba inda bayyana cewa babban kure ne idan amurka ta bar rasha da china da kuma iran suka mai gurbinta a cikin yankin gabas ta tsakiya baya ga kuma joe biden ya yi tsokaci akan abubuwa daban-daban da suka shafi yin aiki tare tsakanin amurka da sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya din musamman ma dai shugabannin kasashen yankin tekun fasha kan harkoki da suka shafi tsaro da cinikin makamai na ɗaruruwan biliyon daloli waɗanda suke saye daga amurka da kuma harkoki na tattalin arziki gami da batutuwa da suka shafi harkar makamashi wanda kuma dama masana suna ganin cewa waɗannan su ne muhimman abubuwan da joe biden ya karfafa a cikin ziyarar tasa tabbatar da cewa amurka ta samu cinikin makamai na ɗaruruwan biliyan daloli da sarakunan laraba ke sai da gare da kuma bututuwa na tattalin arziki da saka hannayen jari da suke yi a cikin manyan kamfanonin amurka sannan kuma da batun ƙarin yawan makamashi da suke samarwa domin mai gurbin makamashin rasha wanda amurka da kuma ƙasashen turai suka sanya wa takunkumi wanda hakan ya jawo gagarumin matsala a gare su da kuma kawo cikas ga harkokinsu na tattalin arziki da ma haifar da matsaloli ga kamfanoninsu wanda yin amfani da kasashen larabawa wajen ƙara yawan ɗanyen man fetur da suke fitarwa zai taimaka ma amurka da kasashen turai wajen rage wasu da cikin matsalolin da suke fuskanta sakamakon takunkuman da suka kagabawa ƙasar rasha to bai ga kuma wani batun wanda joe biden ya bijiro da shi a wajen taron shine batun ƙasar iran da yake kokarin ganin cewa ya haɗa kan ƙasashen larabawa domin su yi aiki tare da amurka da kuma isra'ila wajen tankara ƙasar iran da kuma hana ta abin da ya kira mallakar makaman nukiliya to sai dai a jawabin da dukkanin shugabannin ƙasashen larabawan da suka halarci taron suka gabatar da hakan ya haɗa da shi kansa yarima mai jiran gado na ƙasar saudiya babu wani wanda ya ambaci wannan batu dangane da ƙasar iran bilhassali ma shi kan sai rima bin salman ya bayyana cewa saudiya a shirye take har kullum domin ta yi aiki tare da kasar iran a matsayin kasashe makwabtan juna waɗanda al'amura da dama suka haɗa su musamman ma dai addini da kuma al'adu na tsawon shekaru wanda ya haɗa su kamar da sauran kasashe su kuwait da qatar da dai sauransu suka yi kalamai makamantan haka dangane da iran saɓanin abin da joe biden ya ambata baya ga kuma joe biden din a gefen taron ya gana da sauran shugabannin kasashen larabawa da hakan ya hada da shi kansa muhammad bin salman inda suka tattauna a kan batun mukamashi da kuma kiran da amurka take da shi ga kasar saudiya na kara yawan makamashi da kuma muhammad bin salman ya amince saudiya za ta kara yawan makamashin da take fitarwa musamman don yamman fetur zuwa ganga miliyan goma sha uku a kowace rana baya kuma joe biden ya bijiro da batun kisan gillar da aka yi wa jamal khashoggi dan jaridar ƙasar saudiyya mai adawa da muhammad bin salman da ake zargin bin salman ɗin da hannu a cikin kisan nasa to ma sai dai muhammad bin salman bai yi wata wata ba wajen mayarwa joe biden da martani inda ya bayyana cewa batun take haƙƙin bil'adama ko cin zarafi amurka ma ba a barta a baya ba sannan kuma bai kamata joe biden ya manta da abin da amurka ta yi a gidan kasan abu ghraib na kasar iraki ba masana da dama akan harkokin siyasar kasa da kasa dai sun yi imanin cewa wannan ziyara ta joe biden a yankin gabas ta tsakiya ba ta yi armashin da yake zato ba duk wani sha dai ya samu nasarar gamsar da saudiya wajen ƙara yawan makamashi wanda zai yi amfani da hakan a matsayin makami na kamfen siyasa musamman ma dai yanzu da ake tunkara zaɓukan 'yan majalisa a amurka sannan kuma masanan suna ganin cewa dangane da batun ƙasar iran joe biden bai samu nasara ba don kuwa da ƙoƙarinsa na gamsar da kasashen larawa domin haɗa karfi da karfe da makafa abinda amurka ta so na abinda ake kira da ƙungiyar tsaro ta nato ta ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya domin yaƙi da iran wannan bai samu karɓuwa tsakanin ƙasashen larabawan ba kamar da kuma batun kashoge zama babban karfin kafa ga joe biden da kuma ko shakka babu wannan ziyara da kuma gana wadda ya da muhammad bin salman za ta zama makami ga sauran bangarorin siyasa masu adawa a kasar amurka wajen tunkarar joe biden da kuma su sa musamman a zabukan da ke karatowa na 'yan majalisar dokoki a kasar amurka. jama'a masu sauraron lokacin da muke da shirin suke ma zamu ji hali zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To madalla yanzu kuma ga shirin na gaba shirin nan na muryoyin masu saurari. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashi Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sila Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar Nijar. To tsokaci na yau zan yi shi ne dangance da wasu alƙalumma da ECOWAS ta yi koko sai da yawo na cewa a nan da shekara hudu 'yan ta'adda sun kashe kimanin mutum dubu ɗari da hamsin a Afirka. Haka ne binciken ta yayi. To amma kuma mu a ayar tambaya da muke azawa a ECOWAS to wai shin ita wata irin gudunmawa ta bado na dakile hare-hare 'yan ta'adda da suke a nahiyar Afirka ko kuma dakile hare-hare hare na 'yan awari ko na 'yan ambazoniya alal misali kamar irin rikicin da yake barkiya a nan ƙasar congo da irin wanda yake barkiya a ethiopia wani irin gudunmawa ne ecos ta bada don ganin cewa irin rikice-rikice da ake wanda ita ce ya ta a kanta da ta ga ta dakile wannan rikicin a nan da shekara hudu wata irin gudunmawa ce ta bada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na tairan ta muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatai da jamfure jamhuriyar yanzu na kira ku daga nan madatte da magaram to yana so zan yi kira da jan hankali da al'umma mu ta jihar da magaram ganin cewa damana ce ta kama kuma hakika akwai irin mutanen nan masu zubdo shara lokacin da ake ruwan sama to hakika wannan ba tabi'a bace kuma wannan ya nuna duk mai irin wani halin baya kishin jihar shi ko garin shi ko unguwar shi ganin cewa wannan masarar da za ka kai ka zuda tana sayo wasu cututtuka da dama ganin cewa lokaci ne na damana kenan haka kamata mu rika kiyaye kawunan mu ganin cewa ita damuna wasu tsafta ce kenan kuwa tsafta tana daga cikin addinin musulunci ya kamata mu rika kiyayewa duk idan muka ga inda shara za ta tushe ya kamata mu yi kokarin mu ga mun gyara wannan wurin tunda hakika ko da gwamnatin jihar da magaram tana iya bayar nata bakin kokari amma kuma hakika akwai wanda suke lalata irin wannan abin da fatan Allah sa kira na ya kai kunnan da suka dace nagode biyu ku tashi lami magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku ganin maɗaitai ku tashi la. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakinmu. Yau tsofafin da nake son yi bisa ziyarar da shugaban ƙasar mu ya kai a ƙasar Chadi. Muna jinjina mai muna goyon baya kwarai saboda dama Chad da Niger suna da kyakkyawa alaka tun can fil azalma ta kasuwanci da zamantakewa. Kenan muna kai mai godiya kwarai yana neman maido martaba ƙasar mu bisa irin wannan ziyarce-ziyarcen kuma ga tashe-tashen hankula dama muna cikin ƙungiyar san sahel tare kenan muna fata wannan ziyara za ta haifar da dami ido muna roƙon allah ya sa ziyarar ta san ta alheri kuma a cimma yarjejeniyoyi da yawa wadda al'umma ta nijar za ta cin moriya wannan ziyara me muku magana alkasun baba liman ahad daga jihar agada salamu alaikum assalamu alaikum radio boh mai magana kwamara tiliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya game da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayin mu zan bayyana ra'ayina akan kiran da shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya yi wa malaman jami'a asu a najeriya da su gaggauta komawa bakin aikin su to hakika wannan kira da shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya yi wa malaman jami'a asu hakan abu ne mai kyau kuma ya yi daidai kuma muna fatan malaman jami'a za su amsa wannan kira domin su koma makarantu su ci gaba da koyar da 'ya'yan talakawa da ke zaman kashe wando a gida a game da dogon yajin aiki da malaman jami'ar suka ɗauka suna yi kuma muna kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari zai gaggauta biya musu bukatunsu su kansu malaman jami'o'in muna godiya rediyo boh mai magana kwamar yakubu digawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH mu da warhaka mai magana na Waliyalu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. E, ra'ayina yau zan ba da shi dangane da umarnin da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bada ga malaman jami'a kunce kungiyar ASU na kan cewa su koma bakin aiki. So ina ganin kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya magance wasu su waɗannan malaman matsalolin da suka sa su je yajin aiki idan ya yi hakan a lokacin zai yi musu barazanar cewa su kuma bakin aiki amma a hakan ina ganin kamar za ka daki mutum ne kuma ka ce ka hana shi kuka ko kuma a ce za a tursasa su su koma baki aiki wanda hakan ba zai haifar da ɗaba ido ba ya kamata dai ko me yake yi rika sara yana duban bakin gatari a tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa gidan radiyon boh George mai magana ne na ku Hassan Talba George Patescu. Ina so na amfani da wannan dama mu yi godiya da jinjina ga His Excellency Governor of Yobe State Honorable Alhaji Mai Malabuni a bisa kokarin sa da jajircewar sa na ganin ya tallafa al'ummar jihar Yobe ya ceto su daga kangin wahalar da suke ciki. Wannan gwamna ba abin da za mu ce masa sai addu'a da fata na gari kuma sai addu'a da fata na musamman. Allah ya taimake shi kuma Allah ba shi nasara akan karga mulki daga mai sauraron ku Hassan Talba George Patescu daga kudancin jihar Yobe ko huta lafiya. Assalamu alaikum Radio Iran. Mai magana shi ta tayar daga nan a gada dangance da abubuwan da suke ci mana tuwa kwari a cikin rayuwa. Yau na son ba da ra'ayi na dangance da ziyarar da shugaban kasa ta jamhuriyar Nijar ya kai a can kasar Chad. Sai mu ce to muna fatan wannan tattauna da suka ubangiji Allah ya sanya mafi alheri ce kun ba tattauna ba ya kamata ga a gan a aikace idan an ce an yi magana a kan abu ya kamata a gan a aikace ana yin shi ba kuma abu ya zamanto an yi takarda ya zamanto kamar takarda an sa ta cikin kwandon sha shara kawai abin da aka sa shara kawai mance da shi to ina muku gaisuwa da fata alheri ma'aikatan radio bi hausa ta heran Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan Radio Iran. Mai magana Hassan Laji umar daga birnin da magaran na Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da bincike da gwamnati za ta yi kan ma'aikata a san su wane ne suke kan aiki wa'anne ne bisa kan aiki wa'anne ne suka rasu da sauransu. To gaskiya wannan abu ne mai kyau kuma kamata ya dukkan ma'aikatu na gwamnati duka gabaki ɗaya a ce an yi irin wannan tsari tunda mafi yawan asibiti ana samun matsalar wani ya rasu ma gwamnati bata ma san ya rasu ba kuma ana ɗaukan kuɗin shi akwai wanda kuma ya bar aikin na gwamnati ma amma ya samu wani aikin shi na yi amma kuma yana ɗaukan kuɗi da suna yana aikin gwamnati kenan irin wannan binciken gaskiya yana da kyau kuma haka ya kamata a yi kenan duk wani ɓata gari kuma da aka samu yana irin wannan amsa kuɗi na ba gaira ba ba ya kamata a ce an ɗauki mataki mai tsauri akan kan shi na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. assalamu alaikum radiyon hausa ta jamhuriyar musulun ta iran suna na gwani lawan game da ina so ku bani dama na tura sakona ko in ce zan yi tsokaci dangane da maganar da shugaban kasar najeriya ya faɗa na cewa ya matsi sauka kan karagar mulkin nan don haka muna kira gare shi ai kundin tsarin kasa ya ba da dama a kan in ya ga dama zai iya sauka ko ya murabus domin kasashen da suka ga suna mulki kamar a suna samun tasgaro na wajen karɓarsa wajen al'umma ai suna yin murabus don haka muna fata shugaban kasa zai gaggauta yin murabus. salamu alaikum sashen Hausa rediyo Iran sunana Lawa Alhaji Abbali daga Agadez Jamhuriyar Nijar. To ra'ayina a yau akan yawan jama'a da ake ta magana na kasashe To ni abin da nake gani gaskiya yawan jama'a idan an tsaya an yi amfani da jama'ar ta hanyar da ya dace to arziki ne ga kasa Saboda duk kasashen da ke da arziki na duniya za ka ga kasashe ne masu yawan jama'a. Waɗanda suka fi arzikin ma za ka ga masu yawan jama'a. jama'an ne to misali mu nan Nijar ake cewa ma a rage aihuwa to ni sai abin ta bani mamaki ma sai in yi ta ganin filaye ga sunan waɗanda ma ba a koyi da su kuma gwamnati ta ce wai nauyin jama'a to ai nauyin jama'a kowa shi ke rike da kansa ba wanda gwamnati ke rike da shi kenan kamata ya yi abun jama'a a ilmantar da ita sai yawan nata ta zama to alkhairin ƙasa eh, idan aka ilmantar da ita kuma aka tashi aka yi aiki tukuru to za ka ga jama'ar ta zama arziki Allah ya sa mu dace salamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya a yau na shigo fili ne domin yin tsokaci kan dambarwar ta barki dangane da kama sojojin cote d'ivoire da kasar mali ta yi muna goyon bayan haka sosai sannan muna fata mali za ta yi bincike kuma za ta ci gaba da yin bincike kan duk wani shige da fice da mutane ke yi domin a halin yanzu ba abin da turawan yamma ba za su kirkira ba ganin yadda ta bata da su ta je ta ɗaukura shi sannan kuma ɗaukura shi da ta yi bukata na biya su kuma ba haka suke so ba so muna goyon bayan ƙasa mali ta ci gaba da bincike kuma ta faɗaɗa bincike kan duk wani shige da fice da mutane ke domin a halin yanzu ba abin da ba za a kirkira mata ba kama da daga turawan yamma da kuma masu ikirarin mulkin demokuraɗiyya wanda demokuraɗiyya suna ikirarin ta ne kawai ga baki ba ta kai zuciya ba muna goyon bayan mali da duk wani mai niyyar kawo alheri ga kasashen mu na afirka allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu na afirka mai magana na zp ibrahim rugar malam shagallo ku gamin daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya biyu to da wannan ne kuma zan jalin zamu shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna yanzu kuma sai shirin nan na guzurin hanya الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na gozirin hanya a cikin wannan shiri kamar yadda muka sani mun shigo muna bayani ne akan muhimmancin ilimi da ainihin neman ilimi wanda kamar yadda muka yi ishara muke nuna cewa shi riko da ilimi da nemansa wani abu ne wanda idan mutum ya yi amfani da wannan damar ta neman ilimi to yana buɗe wa kansa wata hanya ce wadda dama yana kanta amma yana sake buɗe wannan hanya ɗin da za ta kai shi zuwa ga kusanci ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ruko yake da wani guziri a wannan hanya da yawa duk muka kama ta komawa zuwa ga allah domin kana sanyo kafarka a wannan duniya a ranar da aka haife ka kana durowa wannan duniya to kuma fa ka kama hanya kuma ta koma ne zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala inna lillah wa inna ilaihi raji'un lalle daga ubangiji muka zo kuma zuwa gare shi za mu koma to shi yasa muke ta kawo maganganu na magabata a kan maudu'ai daban-daban daban waɗanda za su raya zukatanmu mu ɗauki waɗannan al'amura mu riƙe su idan muka riko na haƙiƙa riko wanda yake tabbataccen riko wato tabbatacce wanda za ka aikata kenan ba gurin aji ba a saurara ba a'a a ɗauki abin ya zama darasi a kuma ɗabbaƙa shi a aikace to shine mutum ya kama tafarki na koma zuwa ga Allah shine mutum ya riƙe guziri wanda zai koma zuwa ga Ubangiji subhanahu ta'ala tare da wannan guziri to waɗannan hadisai da muke ta kawowa daga magabata musamman al'amura na ilimi kamar yadda muke bayani shi muke ta bayani a kai yana da kyau a shigan irin rana ta yau da yake dama don ranar litinin ci muke gabatar da wannan shiri kuma ga shi yau litinin din a kasashen musulmi da dama yau sha tara ga wata wato watan zulhijja wasu guraren ma dai yau sha takwas ga wata To shigen irin waɗannan lokaci akwai wani biki da ake yi a ranar 18 ga Zulhijja ɗin nan wato biki ne na idi. Idin kuma kamar yadda la'alla masu sauraro a cikin wasu shirye-shirye daban sun saurari yadda ake al'amura na ɗaukaka wannan rana. Idi ne mafi girman idi, idil akbar shine ranar gadir. ranar gadir an yi bayani menene hakika wato rana ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya daga hannun aliyu bin abi talibin alaihi salam ya nuna wa musulman duniya baki daya cewa ni bayana ga shugabanku wannan al'amari da ya faru a wannan lokaci a ranar 18 ga watan zulhijja ne bikin da ake yi na gadir hom domin gurin da aka wannan abu shine wannan guri da ake kira gadir wannan guri ne wanda annabi ya wannan bayan dawasa daga hajjatul wada akan hanyarsa ta komawa zuwa madinatul munawwara to abinda yake mai muhimmanci tunda mu a cikin wannan shiri namu na guzurin hanya ba ne na ilimi bari mu ɗauki hadisi ƙwaya ɗaya daga cikin hadisai da yawa da yawa da yawa waɗanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani dangane da al'amura na ilimi wannan hadisin ya shafi aliyu bin abi talibin alaihi salam hadisi ne shi ma sananne mutawatiri a tsakanin musulmi baki ɗaya cewa rasulullah a dunkule a taƙaice domin lokacinmu ba zai kai mu yi sharhi mai tsaho da kawo sanadin hadisin da waye wannan wani bahasi ne wanda mutum zai iya zuwa ya bincika manzo a dunkule mazmunin hadisin abin da hadisin ya kunsa shine yake cewa ana madinatul ilm wa aliyun babuha wannan hadisin gashi dai a dunkule ma'anarsa ita ce manzo sallallahu alaihi wa alihi yake cewa ni ni muhammadu manzonku wanda allah ya turo ni zuwa gare ku ni ne birnin ilimi allahu akbar ni ne birnin ilimi in ji rasulullah sallallahu alaihi wa sallam birnin ilimi duk wani wanda yake so ya tunkari birni na ilimi to ya je ya tunkari rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa wa aliyun babuha sannan aliyu bin abi talibin alaihi salam ne kofar wannan ilimin ko kuma kofar wannan birnin na ilimin menene abin da mutane za su fahimta a wannan hadisin akwai ci gabansa amma mafi girman al'amari a bisa wannan shiri namu wannan bangaren na hadisin muke so mu yi sharhi kai. wannan bangaren cewa mai annabin Allah dai sallallahu alaihi wa sallam birni ne shi na ilimi wannan babu wanda yake shakkun haka domin manzo dai na farko dai ko kaɗi ko kaso ya zo wadda duniya wasu al'amura na ilmomi ba wai ilmi ɗaya ba ilmomi wanda dukkan wani wanda ka sani a duniyan nan wai shi shehun malami ne shi o daktawa ne ne shi menene profesa waye wane ne hujjatul waye ko kuma wani shehe shehin wani waye duk wanda ka sani zaka iya bashi wani title na cewa wai shi ya gumi ne shi ya girma wajen ilimi to wannan ilimin wannan birnin na ilimi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Tunda birni ya ce haka birni wanda birni ne na hakika ya cika yana da kofar da ake shiga wannan birnin kamar yadda daidai muka sani ne ko mu a irin mu nan a afirka biranenmu a da za ga cewa ba a shiga su sai ta kofofi akwai kofofi to shi ma manzo irin wannan ya yi misalta cewa shi birnin ilimi ne amma fa kofar shiga ba fa kowace kofa ce ake shiga ba aliyun babuha Allahu akbar sai ya takaita abin ya ce shiga birnin ilimi shine ta kofar da zaka bi shine ka biyo ta hanyar aliyu bin abi talibin to wannan abu ikhwani ishara ce daga wanda yake la yantiqu anil hawa mutumin da baya furuci bisa son rai manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi yake mana isharan cewa kofar shiga iliminsa in kana ne so ka shiga ka san ilimi na haƙiƙa ilimi na rasulallah ilimi na haƙiƙanin ilimin allah subhanahu ta'ala domin manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake da shi ilminsa na Allah subhanahu ta'ala ne to shiga ilimin manzo ko kuma birnin da zaka nema ka shige shi wanda ilimi ne cikakke wanda yake ta kona bangare shine annabin Allah to sai ka biyo ta hanya Aliyu bin Abi Talib duk wani wanda zai baka wani ilimi ko waye shi a duniyan nan komai girmansa komai kusantansa ga rasulullah bai kai ga Aliyu bin Abi Talib ba ilimi ne tattare da shi shine Aliyu wata rana a Kufa ya na akan mimbari yake cewa da mutane saluni qabla an tafqiduni ku tambaye ni kafin ku rasa ni ilimin hakika tushen hakika na ilimi shine kofarsa ta ilimi ta hakika kofar shiga ilimi ta hakika shine ali bin abi talibin alaihi salam To madalla yanzu kuma sai shirin mu na karshe wanda ta shi mu karkare shirin namu baki daya na wannan lokaci wato shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kwadawar haka warhaka. Barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi kan wasu daga cikin lamarin da suka shafi nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ko bututuwa na kasa da kasa da suke da alaka da Afirka. shirin na da da Allah zai dubi ne akan batun nasarar da babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta samu a zaben gwamnan jihar Osun da a gudanar inda jam'iyyar APC ke mulki wanda suke kallon hakan a matsayin zakaran gwajin dafe na manyan zabuka da suke tafi a Najeriya. kanan kuma zamu duba wasu batutuwan a Najeriya ma da wasu kasashen nahiyar Afirka a kurkudan yadda lokaci ya ba mu hali. Da fatan masaurari za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya wato inec ta ayyana sanata ademola delike na jam'iyyar pdp a matsayin wanda ya nasara a zaben gwamnan jihar osun wanda a gudanar a wannan asabar goma sha shida ga watan yulin shekara ta 2022 babban baturan zaɓe a jihar farfesa tunyi shi ne ce sanata delike ya samu ƙuri'u dubu gwamna mai ce a halin yanzu kuma na jam'iyyar apc ya zo na biyu da ƙuri'u 375 da 27 bayan da hukumar zaɓe ta inec ta fitar da ƙananan hukumomi 30 da ke cikin jihar da bin cewa pdp ta yi nasara a ƙananan hukumomi goma sha 17 daga cikinsu yadda kuma apc ta samu ƙananan hukumomi goma 13 dama dai a baya gwamna oitola wanda ya so yin tazarce karo na biyu ya kayar da sanata a delike rahotanni dai sun ce tun a cikin daren lahadi zuwa wayewar gari dai aka fara karɓar sakamakon zaɓukan da aka yi daga matakin ƙananan hukumomi a jihar ta osun zaɓaɓɓen gwamna mai shekaru 62 ɗan asalin ƙaramar hukumar edene ya wakilci yankin osun ta yamma a majalisar dattawan najeriya ƙarƙashin jam'iyyar people's democratic party daga shekara ta 2017 zuwa 2019 ya tsaya takarar sanata ne ba rasuwar dan uwansa sanata isiyaka adeleke a shekarar 2018 ya tsaya takarar gwamnan jihar osun amma ya sha kai a hannun mr oyetola ya kammala digirin na farko a fannin nazarin aikata laifuka a kwalejin atlanta metropolitan state college da ke kasar amurka to daga batun siyasa a najeriya ɗin kuma bari mu duba batun ilimi da ƙungiyar malaman jami'u ta najeriya ɗin wato asu ta mayar wa shugaba buhari da martani dangane da kiran da ya yi na su koma aiki tare da na cewa yajin aikin da suke ya isa hakanan ƙungiyar malaman jami'un najeriya ɗin wato asu ta bukaci shugaba muhammadu buhari da gana da kwamitin sasantawa da farfesa Nemi brics yake jagoranta shugaban asu na ƙasa farfesa emmanuel osekede shine bayan hakan a wata hirda kamfanin dillancin labarai na ƙasa wato nan a ranar talata a birnin abuja gwamnatin tarayyar najeriya dai ta kafa kwamitin brics a ranar bakwai ga watan yuni domin ya sake tattaunawa da kungiyar asu a kan yarjejeniyar shekara ta 2009 tare da miƙa rahotonsa ga ministan ilimi malam adamu adamu a cikin watanni uku buhari a cikin wata sanarwa wadda babban mai taimaka masa kan harkokin yada labarai wato garba shehu fitar ya ce gaskiya a ajiye ɗalibai a gida ya isa haka nan sai dai kuma shugaban kungiyar ta asiya ce ban fahimci dalilin da ya sa shugaba buhari ya ce haka ba alhali ba mu ne muka janyo dalibai suke ci gaba da zama a gidajensu ba tare da halarta azuzuwan karatu ba ya ce gwamnatin najeriya ta aiko da tawagar ta domin tattaunawa mun kuma gana da su idan kun kafa kwamiti ne domin tattaunawa a madadinku kuma kwamitin ya gama kuma sun kawo muku bayanan ku sanya hannu sannan kuka ce yajin aiki ya isa mai wannan yake nufi in ji shugaban kungiyar ta aso sannan kuma ya buƙaci shugaba buhari da ya gana da kwamitin tattaunawa da kuma sanya hannu akan rahoton nasa to har wani batun a tarayyar najeriya shine batun hauhawar farashin kayayyakin masarufi wanda ke ta karin tashin koron zabe da farashin kayayyaki a najeriya din a watan yuni shekara ta 2022 ya haura zuwa kashi 18.6 cikin 100 idan aka kwatanta da kashi 17.71 cikin 100 da aka samu a cikin watan da ya gabace shi wannan dai ya zo ne a cikin rahoton cpi na watan yunin shekara ta 2022 wanda hukumar kididdiga ta ƙasa wato mbs ta fitar yawan hauhawar farashin kayayyaki a najeriya dai ya haura zuwa matakin da ya fi muni a cikin watanni 65 wato sama da shekaru biyar kenan kuma karo na biyar a jere kowane wata ba tare da hauhawar farashin ta ragu ba lokaci na ƙarshe da hauhawar farashin kayayyaki a najeriya ta kai irin wannan mataki shine a cikin watan janairu shekara ta 2017 inda ya kai kashi 18 da 75 cikin 100 to idan muka koma ga batun kasar chad wadda take makwabtaka da tarayyar najeriya din wasu gungun 'yan siyasa da masu dauke da makamai na kasar chad din sun fice daga tattaunawar da ke gudana a birnin doha da rufin warware rikicin kasar an shafe wata da watanni dai ana tattaunawa a birnin doha na kasar qatar inda makonni biyu da suka gabata gwamnatin kasar chadi ta mika wasu shawarwari sai dai bangarorin siyasa da masu dauke da makamai sun fice daga tattaunawar sana masu zargin gwamnatin kasar ta chadi da cin zarafi da kuma cin hanci da rashawa bayan da suka zarge ta da shirga karya da ma karya alkawali da kuma yin barazana bangaren dai suna buƙatar masu shiga tsakani na ƙasar qatar da su samar da yanayi mai kyau domin ci gaba da wannan tattaunawa gwamnatin ƙasar chad dai ta yi watsi da zarge-zargen da bangarorin 'yan siyasa ɗin masu adawa suka yi inda kuma take bayyana cewa an kusa cimma matsaya a tsakanin bangarorin sannan kuma wannan tattaunawa tana da matuƙar muhimmanci sannan kuma janyewar da waɗannan masu ɗauke da makamai da kuma wasu ɓangaren siyasa suka yi wani lamari ne wanda yake ɗauke da wata manufa wanda kuma ya kamata a dawo a ci gaba da tattaunawar sannan kuma tana mai jaddada cewa ranar babban taron sasanta 'yan ƙasar dai za a gudanar da shi ne a ranar ashirin ga watan agusta mai zuwa to a jamhuriyar nijar kuwa gwamnatin ƙasar. da ƙungiyar tarayyar turai sun cimma wata sabuwar rijijeniya ta yaƙi da safaran mutane a cewar ministan cikin gida na jamhuriyar ta nijar hamadu adamu sule wannan sabuwar rijijeniya dai za ta taimaka wajen tsare iyakoki da bakin haure da kuma kyautata rayuwar jama'a abu mai mahimmanci dai shine tabbatar da sabbin shirye-shirye da kwamishinan kungiyar tarayyar turai mai kula da harkokin cikin gida ya sanar yayin wannan ziyara a birnin agadas waɗanda suka haɗa da tsare-tsare na ci gaban tattalin arziki wanda zai baiwa masu dogaro da ayyukan da suka jibance bakin haure aikin yi in ji ministan cikin gida na jamhuriyar niger tun a cikin shekarar 2015 da dai gwamnatin jamhuriyar niger din da kuma kungiyar tarayyar turai suka can mai yarjejeniya mai manufar yaƙi da safarar bakin haure ba bisa ka'ida ba tun daga shekarar 2017 masu safarin mutane 700 aka cafke a kasar wadda take zama wata hanya ta bakin haure da suke son shiga nahiyar turai to sai kuma wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya wanda ya tsokaci a kan bacin matsalar karancin abinci a nahiyar afirka wanda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana a cikin rahoton nata cewa kimanin mutane miliyan 346 ne ke fama da matsalar karancin abinci a nahiyar afirka lamarin da ke nufin kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar nahiyar afirka dai ba su da isasshen abinci rahoton ya kara da cewa hakan ya faru ne saboda tashashen hankula da kuma matsanancin yanayi wanda duk sana daga cikin abubuwa wanda suke haifar da karancin abinci a kasashen afirka bisa kididdigar da kungiyar agaji ta red cross ta bayar rahoton ya bayyana cewa yankin sahel na fuskantar fari mafi muni a cikin shekaru fiye da goma inda sama da mutane miliyan goma da dugu biyar ke fama da matsalar karancin abinci mai gina jiki musamman ma dai kananan yara waɗanda matsalar karancin abinci ta fi shafa bai ga mutane miliyan tara da dugu shida a sudan da kuma mutane miliyan shida da dugu takwas a sudan ta kudu wanda su ma suke fama da irin wannan matsala rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya ce matsalar karancin abinci ta ƙara ta'azzara a somaliya tun daga farkon shekara ta 2022 inda mutane kimanin miliyan 4.8 suke fuskantar wannan matsala. To jama'a masu sauraro lokacin da muke da shirin riske mu dole anan zamu ji halin zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin lokacin abin kwanakin mu fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. baki daya sai idan Allah kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya